takaice da yake nuna ya tsaye lokaci ya yi a kwamitin da'awa ne yanzu malam bahaushe ke tsakanin ta kwanci daga kanan suke wanda bakin gwargwado ya shigo mai shiga daji a kallon insha Allah da biyu za a yi kwamitin sama da ɗari hudu wanda suka musulunta insha Allah da biyu za su mazan su da matansu to yau ya kamata a sa amma dai saboda muhimmanci yan kwantaka suka ce to za mu kawo ziyara insha Allah to na farko malam shi ne malam ahmad ahmad wato shi ahmad kuma mahaifinsa wa ahmad kuma yana tare da mahaifiyarsa jin daɗi su yau ku zuwa kuma ganinsa yana tare da su su ma insha Allah da na ɗa a wutan su ciki da akwai kuma sauran yan uwa duk suna nan da yake mun gauri ya kai eh, wani kuma ya ɗan karanci samu wanda da zai za su shiga a su gyara eh, kuma malam babban mu ne da بني ما أحد ما أحد من دام إن درج الله عن هذا الحمد لله ما ننكره babu da abin da ke cikin daga bakin malam muna roƙon Allah ya ce mana dogon tunani hankalin ya fito daga abin da za a kawarta da Allah ya ba mu mu saurari abin da za mu faɗa kuma Allah ya ba shi sa abin da Allah a kashe su da gabatar da su akan ta'araf idan ma da ya gama su da ke cin insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد yan uwa masu albarka iyaye ina da mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, yau muna safiyar talata ne 25 ga watan hudu watan rabi'un al-akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da talatin ga watan sha daya watan nuwamba kalandar albashi shekara da da ashirin 2021 ina jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa ma wannan farfajiya mai albarka ta mahadu umar mu'minin aisha radiyallahu anha da ke nan garin zuru karamar hukumar zuru a jihar kebbi nigeria ba don komai ba sai don abin da dan uwa mai gabatarwa malam muhammadu rabi ya fada mun zo domin da'awa da kuma sadar da zumunci inan garin zuru ba da abin da ba zan iya ni ma dan zuru ne saboda kusan tun shekara ta da to ta dubu biyu muke shigowa wannan yanki saboda da'awa kuma akwai 'yan uwa da ake tare da su wanda sun fita kasashen waje sun yi karatu 'yan wannan gari to da haka garin zuruba ba bane ne a wuri na sosai musamman su su malar rabi'u Allah ya saka musu da alkhairi sun sauƙaƙa mana ɗawainiyar sai mun shigo nan wuraren sosai saboda sun ɗauki gaba a cikin ayyukan da suke kawo mu shine ayyukan da'awa to ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi wannan aiki namu Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora ya ƙara mana ikhlasi a cikinsa in kuma ba mu da shi muna roƙon Allah cikin abin da ya rage na rayuwa Allah ya arzuta mu da shi yan wa masu albarka nasiha ta za ta zamanto takaitacciya kasancewar lokacin da muke da shi takaitacce ne za ku koma gidajenku a matsayin iyaye mata domin kula da sauran ayyukan gida to da haka lalle maganar da za a yi ta zamanto a takaice kuma dama ko wani proverb na laraba da suke cewa khairul kalami ma qalla wadal mafi alkhairin magana wadda ta zamanto yar kaɗan kuma ta bayar da fa'ida yawan masu albarka kar ku manta magabatanku matayen aure daga cikinku ina nufin mazajensu waɗanda ba su riga sun yi aure ba daga cikinku ina nufin ainihin mahaifansu da marikansu sun ba ku dama domin ku zo ku koyi ilimi ba don ba su buƙatar zaman ku a gida ba ba don babu abin da za ku yi musu ba a'a saboda sanin muhimmancin ilimi muhimmancin ilimi ya kamata kowane musulmi isan shi kai ba musulmi ba kowane ɗan adam ma ya kamata ya san muhimmancin ilimi idan mutum yana zaune babu ilimi to ina da ƙalubale babba a cikin rayuwarsa duniya ta biya wa mutane karatu suka yawa da jije daga cikinku sun san lokutan da ake cewa a sa yara a makaranta musamman makarantar boko aka ringa ki ta yau ga shi yan boko su suke yin abin da suka ga dama a duniya idan da allah ya nufa an karba da kyau aka haɗu da ilimi da addini ko ilimin addini ya haɗu da na zamani to sai zama to an inganta shi an kyauta shi to amma aka yi ta yin abubuwa wanda ƙarshe aka samu washin brain aka sauya wa al'umma tunani sai zamanto sun kansu musulman ba su jin musuluncin a jikinsu sun fi jin boko din a tare da su wannan aiki shi muke so a samu daidaito tsakanin ilimin addini da na zamani da kuma hanya mafi kyau da mutum ya bi ya canza al'umma ita ce hanyar iyaye mata idan mace ta samu ilimi ta samu tarbiyya to da izinin Allah za a samu al'umma mai kyau al'umma madrasatun idza adattaha a'adatta hizban a a'rafi uwa da kuke ganin ta makaranta ce in ka tattale ta an san manhajar karantarwa mai kyau an sami conducive environment wuri wanda yake ya dace da koyarwa da karatu an sami yanayi mai kyau to lallai za a sami nagartaccen ilimi da nagartaccen karatu da ita kuma uwa mun sani tana samar da 'ya'yaye ne mazansu da mata sai ilimi ya zama to mai nagarta to lallai mutumin da ke da shi zai yi nagarta da haka waɗannan ɗiyan sai ya zama to sun yi nagarta kwarai da gaske to da haka ne dole masu son ceton al'umma a rayuwarsu da addininsu su yi gwagwarmaya wajen ilmantar da matayensu domin a tafi fita daga cikin yanayin da ake yan uwa masu albarka rayuwar mata ko uwaye mata ta fi gaban a ambata ta a cikin rayuwa don haka ne suke cewa bayan kowanne mai daraja akwai uwa a tare da shi duk abin da ka zama to uwa ita ce dai a tare da shi ita ce tushenka ita ce kazanka ita ce kazanka saboda haka uwayen nan akwai bukatar a ba su tarbiyya wadda ta kamata su samu musamman tarbiyyar addini za ku yarda da ni idan na gaya muku muhimmancin mata da yin an ɗora su akan tarba inda suke tafiya musamman ku da kuke nan wurin ku kalli mata waɗanda ba na musulmai ba misali inda ake horar da su a wajen noma kuma ku ga suna yi fiye da namiji don me za ta je gona za su je gona zai riga ta tafiya za ta tsaya kai abinci a gida ta ɗauka ta je da shi gona ta je iya aikin da ya yi iyakarsa za ta yi amma kan kuma ta yi aiki ba a gida in ta dawo kuma za ta sake yin wani aiki a gida a lokacin da shi yana hutawa da abin da ya kama da haka ko nan su ba don su ma da wannan ba abin da suka sani sai dai da yamma su sha giya su yi manka su sha wuyi su sha gadayi su yi duk abin da za su ba damuwar su ba ce ita wannan macen ita ce a tsaye to wannan sai ke nuna muku hali da ɗabi'ar mace idan aka tarbiyyantar da ita akan abu to in ta ɗauka to insha Allah ku za a sami ƙwazo da hazaka a cikin wannan abin ƴan uwa masu albarka in sun samu ko wani abu wanda duk mace in tana bibiyar tarihin rayuwa za ta san cewa al'ummomi da yawa sun daɗe suna zaluntar mace amma musulunci ya zo domin ya yanta ta domin ya kwato mata haƙƙi domin ya mayar da ita mutum irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice ta jiya jiya muna tafiya wani dan uwa malam biryami yake ba mu labarin wata al'ada a wani gari a can kasar taraba idan mace ta girma ta kai aure to sai a sare mata haƙoranta guda biyu na gaba na sama to kaji ta ma faɗi sunan yanzu haka da nan ma'ana yi to yanzu wannan wani irin rashin tausayi in za a cire a cire sun tana karama amma sai ta girma ta kai aure to amma al'ada ce kuma ya haka ake ajiyar ne a ƙasar adamawa kuma ake ba mu wani labari waɗansu mata su kuma hudar kunne ake musu sai an yi shi kamar inda totuwar kara za ta shiga cikin kunna ina ta bayan ka hango ta daga nesa kai ka yi zaton ta sa wani sankane ne a ce duk ta yan wa masu albarka irin waɗannan al'adu al'ummomi da yawa kusa da nesa sun daɗe suna yi wa mata su, wanda ake ganin su a matsayin bakin zalunci kama abin da zai baku mamaki yan kare haƙƙin ɗan adam ba su cewa waɗancan suna zaluntar mata ta riga ta musulunci ya zalunci mata musulunci ya zalunci mata in da sa wai dan ya ce a ba mace kaso ɗaya a ba namiji biyu yayin gado to wai shi ne zalunci to compare idan muka hada da abin da yake faruwa a baya da idan an mutu to wai mace ba gado ake ba ta ba ba ma barin ta ake a matsayin yan abin nan ba ita kanta gadon ta ake idan ba bayan mutu babban sai ya gaje matan ubansa da 'ya'yan ubansa da dukiyar ubansa idan wa ya mutu kane ya mutu wa sai ya gaji matansa ya gaji 'ya'yansa ya gaji dukiyarsa idan uba ya mutu kaka sai gaji matan ɗansa ya gaji 'ya'yan ɗansa ya gaji dukiyar ɗansa in wane ya mutu babban ƙane sai ya gaji matansa idan akwai raguwar matan ubansa da 'ya'yansu 'yan uwansa kenan da wani nasa igada sai igaje su igaje matan wannasa igaje ƴaƴan wannasa igaje dukiyar dan wannasa haka fi suke wannan rayuwa amma musulunci sai zo sai ya ce a daina gadon mace bayan nan kuma a ba ta babu to dan Allah idan za a yi adalci musulunci zaluntar mace to dan ne ake sai an zalunci mace kuma dan me ko a matsayin ku na musulmai mata kuke da irin wancan farfaganda a lokacin guda an ce ki zauna a gida a yi miki komai to abinda mata suka kasa ganewa masu wancan tunani suna so ne su mayar da mace saniyar tatsa yanzu ku je ku auna matar da take aiki da matar da ba ta aiki wacce daga cikinsu mijinta ya fi kula da ita wadda ba ta aiki ita miji ya fi kula da ita saboda ya san dole ya kawo mata ci dole ya kawo mata sha dole ya kawo mata sutura dole ya ba ta lafiya dole ya mata duk abin da ya kamata in yi amma idan kina aiki zan yi ta da ke a yi kaza ina ta yi kika da mai sai ke ba kina da kuɗi ba albashi da kima na to bari gaya muku waɗansu ma ba su bari a yi aikin ta hanyar ne. an yi yarjejeniya ni yanzu ina da rekod saboda na yi ciyaman na ankoms na kura zone of education tsakanin shekara ta dubu biyu da sha ɗaya zuwa shekara ta dubu biyu da sha hudu kuma memba ne ni na ancos all nigeria confederation of principals of secondary schools tun daga shekara ta dubu biyu da takwas har shekara ta dubu biyu da goma sha takwas gabanin kuma hayan su ina da rakwas masu yawa na karar matan waɗansu faransu faloli akwai wanda suke kawo kara sun yi daki ya karbe kudin dakin ya ce akwai masu kawo karar yaron albashinta ya hana akwai wanda suka zo suna so a warware yarjejeniyar da suka yi gabanin ya bar ta aiki cewa ba cinta a kansa ba shanta a kansa ba su sarrasa a kanta a sarrasa a kansa ba maganinta a kansa tunda tana albashi za ta yi kanta duk waɗannan abubuwa to yanzu abin da matsalar shi ne da ta haifi yaya sai tura masa su duk makarantarsu menene ɗinsu duk su ita za ta yi bal ya ma ware mata gida saboda shi da shiga gidan da sai da yake da kwana a gidan to yanzu iyali sun yawa kuma albashin ba zai yi wannan abin da take yi to irin waɗannan abubuwan yanwa masu albarka sai kamata ku ringa lura da su wato ana yin maye fake da agana ne su da suke da wannan tunani suna so sai an ci gaba da bautar da ku kun ci gaba da rayuwa ƙarƙashin bauta kuma duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna muku suna ƙoƙari su juyar da hankalin ku ga to dan haka dan masu albarka zuwa makaranta da kuke yi yana da manufa shi ne halayen ku canza ɗaliyun ku canza zamantakewa tsakaninku da magabatanku ku ta canza duk wani abu entirely ya zama ya canza tare da ku zuwa makaranta babban darasi shine wanda ibada dama a zo makaranta ya dinga ganin canji a cikin rayuwar wanda ke zuwa makaranta kuma amfanin ilimi a yi aiki shi wannan shi ne tabbatar da cewa addinin musulunci addini ne na ilimi kuma ana neman ilimi tsawon rayuwa hadisu neman ilimi min al-mahdi ila lahad wannan bai inganta ba sai a neman ilimi tun daga zanen gobe har zuwa kamari to amma kuma haka ake bukata amma matsayin nan na hadisi bai inganta ba to haka nan hadisin ku nemi ilimi ko zuwa birnin sanyi. shi ma bai inganta ba amma kuma duk inda mutum zai je nemi ilimi kar yi nisa a je nemo ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana fa'idar tafiya neman ilimi ita ne neman ilimi idan ya fita neman ilimi malaiku sun fita masa fuka-fukansu su zai ringa takawa har ije da zai nemi ilimin na hari koma gida tafin sa ɗaya rubuta masa lada a kankare masa zunubi a kuma ɗaga masa daraja haka nan ɗaya taku haka zai masa har ije idawo kuma mala'iku suna yi masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wani abin halitta nemi masa addu'a yace hatta al-hikan fil bahr har kifaye a cikin kogi suna yi wa mai neman ilimi addu'a karki ce to ni na tafi sun san na tafi ne kifayen a'a ai addu'ar program one ce an riga na nata kawai in dai mutum ya tafi neman ilimi to kifayen suna yi masa addu'a tsuntsaye ne masa addu'a mala'iku na yi masa addu'a abu ne duk wani abu mai motsi ne masa addu'a har sandararren abu ma ne masa addu'a zuwa sunan naku na zuri duk suna da su ne muku addu'a saboda haka ku dage da neman ilimi kuma iyalanku su dinga ganin zafi a cikin ilimin da kuke yan karkare da wani hadisi mai muhimmanci wanda ya kamata kowace mutum shi na na fatima Allah ya kara mata yadda wata rana ta je ta ziyarci mahaifinta annabi muhammad sallallahu alaihi an samu matsala tsakaninta da mijinta aliyu dan abi Allah ya kara mata yadda bayan ta je ta kai kuka manzo Allah sun sallame mata yan bayanai ta kwantar mata da hankali wata yake ta da Fatima ta ce nan ki a hankali akwai wata mata tana nan a garin nan in biki sa ba za ka riga ki shiga aljanna ba a ganin ta sai har suna ce yi mata bayaninta wata mata ce mulkin tsaye a gefen garin madina na na ma allah ya kara mata ya ta fi tafi gidan wannan mata ta je ta kwankwasa mata kofa don da kofar gidan a rufe da ta leko ta kuzi maimakon tabbata ta shiga gidan sai ta fara bakin kofa suka gaisa to mu shiga daga kimar sai ta ce a'a me ke tafi da ke mu shiga daga ciki mana ta ce a'a ba za mu shiga daga ciki ba dan mijina bai san za ki zo ba kar kuma ya zo idan kiran ya baki saboda haka me ke tafi da ke ta gaya mata cewa na zo ne don ki min kiku sai ta ce to da Allah ki haƙuri ni na yadda zan miki kitso amma sai na nemi izinin mijina da aka yin Allah ya kai mu gobe ki zai kai miki kitso ta ce ba komai Allah ya kai mu ta tafi gida gobe za ta taho sai Usain ya saka rigima sai an tafi da shi yana abin nan da yin yara su gaba kuna dan goge kafa yaro sai koma kofar gida sai haka yi magana kafa yana kafada yana wallahi da niza eh, wai ina kuka shi sai yaki to irin wannan abin sai in saka rijima sai an tafi da shi saboda haka sai ta ɗauko shi ta taho da shi ta zo ta kwankwasa matan nan ta fito ta buɗe ƙofa. wace ce fatima ce an san da zuwa ta goje mata kofa za ta shiga sai ta ganta da yaro sai ta tsaya ake ya kika zo da yaro ni sai kadai na ce za ki zo in miki kitso saboda haka da Allah ke haƙuri sai gobe in yi ina gaya masa za ki zo da Usaini tun da yana rigima mun san su Hassan da Usaini ba su ba irin namu ne. tsakanin Hassan din da Usaini waɗancan shekara guda ne da 'yan watanni saboda haka da gari waye za ta to sai ta ajiye usaini sai ta ɗauko haka sai ta zo da shi ta gwangwasa kofa ta buɗe mata sai ta ga ai yau da hasan aka zo ba da usaini ba eh, wallahi fatima na ce da shi da hasan da usaini da shi yanzu da cikin zo da hasan kar izo iga hasan ransa ya baci da haka ki yi haƙuri Ta koma sai Allah ya kai mu gobe zan gaya ba in ya ba da izini ya so inda hasar zai kika zo inda ne kika zo shi shikenan Fatima ba ta dawo ba sai ta koma da za ta dawo sai zama so ba ta zo ma da kowa ba tana zuwa sai sun kwankwasa kofa ta bude mata kofa sai ta ga ta wangale kofar gida gaba ita kuma sai ta ki shiga sai suke a ah, ya kika yi haka sai ce ai ya ce in gidan ma kika targato gaba daya kika to da soya miki suka shiga suka zauna ta fara mata kiko kamar yadda kofa ta kare can sai ta ja kwankwasa kofa tana kwankwasa ta san mai gidanta wannan wani sirri ne babba da ya kamata tsakaninki da mai gidanki da 'ya'yanki ku dinga tantance wannan kwankwasa ƙofar wane ne wannan kwankwasa ƙofar wane kwankwasa ƙofar maza ta sha bambam da ta mata ba ta ci barkati ake zama ba ana zama da ka da haka sai ku ga mutum kawai ya zo ya kwankwasa ƙofar gida wai ya shiga gidan an bude masa wai ya shiga ya yi ƙarna a'a wace irin kwankwasa kofa wane ike yi wace iri wane ike yi wane iri wanda kake yi wannan kwankwasa kofa ba ba fa yin wani abu in kuka ji tafiyar takalmin mutum ku ce wannan wane ne ana yi ko ba a yi ga kwankwasa kofa za ka sa gane eh wani kunga da yan yatsu biyu yake kwankwasa kofar gidansa bai kwankwasa haka kwas kwas ba a kwas kwas kwas to an san irin tazarar da yake bayarwa a kowace haka zai zo gan gan gan gan gan sai gani ya ce wannan wane ne to amma duk da hakan haka zo gabanin abu da tambaya waye nan waye sai kuma a tsaya na ta ni ce ko ni ne a'a ahmad ahmad ne kawai shi kenan sai idan baka gane kwankwasa kofar mutum ba ai ka gane muryar to wani idan ya yi kuma ko ka ya za su gane Sun yi mutan gidan ne eh, gaskiya wannan ba Ahmad Ahmad ne to kun ga fara samun alat akwai matsala to wannan hanyoyi ne na bada tsawo saboda haka tana jin kwankwasa kofar mijinta ta san wannan mijinta ne sai ta fita wannan mai gida ne ke dawo ma na an tashi shiga cikin ɗaki sai ka sai ta ja ne sai ta zagi ta zo ta buɗe ƙofa ya zo da itace ta yi maza ta ɗauko itacen ta zo ta aji ta je ta taro shi ta tana masa san da zuwa san da dawowa san da zuwa tana share masa gumi ta zo ta zaunar da shi kai masa yar fita sannan ta je ta kawo masa ruwa ta ba shi isha ta zaɗe masa fifita ta shashare masa gumi ito ranka daɗe akwai wani abu bayan wannan sai ce ba komai Allah ya miki albarka ita ma ta ce Allah ya maka albarka Allah ya ƙara maka lafiya yadda kike ƙoƙarin ɗaukar nauyin mu da ciyar da mu Allah ya ƙara ma lafiya ya hore maka Allah ya baka lada mai yawa ta ne masa addu'a ya ne mata addu'a idan ka faɗi maka ce sai haka ta bikin zamani tana ganin da yake faru bayan an gama sai ta fito ina so zan je in ci gaba da wa fatima kiɗi tana ciki sai ta barin kusan ba ku guri ko a samun kuɗi saboda haka sai ya fita sai zai ta mayar da kofa ma ta fito ta ƙara samu take fatima tana koma gida kawai sai ta ga wato ko sai ta gane abin da yake nan ali na abi da kuma kawai sai ga canji a cikin rayuwar fatima akwai lokacin da ana cikin halin yunwa a gidan ba shi da komai ka dauki yan kayayyakin ta in gwaje ka kai kasuwa ka sayar in je ki sayar da kayan iso abinci bayan ya sayar da kan sai wani da zalla kuri ko Allah qardan Hassan, wane ne zai kai wa Allah rance rance ne to sai dauke kudin ya bayan kai kudi ba naka ba kayan da aka sayar ba naka ba taimakon ka akai amma zan kai ne ina da lada ko neman lada ka yi kyauta kayan rashin kuma gida suna fama da yi ina dawowa ta gan shi hannu nan. ba komai na hausawa to ya ka dawo karka ka wahala da kanka so abin da za a so mana bisa ya kan kudin ba sai haka ta ce na ita na ba wani na jenawa zai bai Allah rance rance mai kyau sai na gaba wanda ya dace ba Allah rance zai ni saboda aka sai na bai ta ce Allah da ka baiwa ba zai tabar da ba Ali bin Abi Talib bai bar duniya ba face yana iya kyautar raƙumi da kayan raƙumi ɗansa al akwai waɗanda yake wa alheri ba san shi yake musu ba sai da ya mutu sannan sai suka ga abin da ake kawo musu sun rasa ɗaruruwan mutane sannan suka gane a shiyar hassan shi ke musu wannan haka nan ɗansa usaini duk zuriyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya su albarka ta yadda talautin duniya ne su yi shi to ba talaucin duniya ne matsala ba talautin lahira shi ne matsala to ya ke kauce talaucin lahira shi ne yin aiki don Allah ayyuka na kwarai to mutum sai ya samu rayuwa mai kyau a duniya ya samu rayuwa mai kyau a lahira mana amila salihan min zakarin a unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون waɗanda duk suka yi aiki na ƙwarai suna maza ko mata kuma suna da imani to za mu rayar da su rayuwa mai kyau rayuwa mai kyau ɗin nan a nan duniya da lahira kuma za a ba su lada fiye da abin da suka kasance suna aikata yan uwa na gaya mana babu lokaci da haka dole nasihar mu za ta zama sun takaitacciya ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sake ara mana wata dama ta nan gaba ko a kusa ko a nesa domin mu zo mu daɗa amfanar da junanmu mu daɗa faɗakar da junanmu mu daɗa nuna junanmu hanya ta yadda za mu gudu tare mu tsira tare Allah ya muku albarka Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka ya iliminku da 'ya'yayanku da iyalanku mazajenku Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi abubuwan da suke muku Allah ya sa an yi gane kyawun ayyukansu abin da suke fata daga Allah Allah ya tabbatar musu da shi malamanku Allah ya saka musu da alkhairi madansu da matansu Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu basira Allah ya ƙara yalwata tunaninsu ya ƙara ba su juriya da tsayayya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu tsaro a wannan ƙasa Allah subhanahu wataala ya kawar mana da duk wani abu da muke tsoro Allah ya arzuta samu da aminci Allah ya arzuta samu wadatar zuci ya arzuta samu wadatar aljihu Allah subhanahu wataala ya ba mu arziki mai yawa mai amfani arzikin taimakon addini arzikin taimakon al'umma ina roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa mafiya kyau da sabobinsa mafiya tsarki da ɗaukaka ya amsa addu'o'inmu ya biya mu ya yi damuwoyinmu ya mana jagora duniya da lahira wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

makaranta kuma na ko to sanadiyar koyi ko ce aka tabbatar da komi ko kalla shi kuma ta Allah ta'ala ya kwanta da alkhairi kuma sa'ana السلام عليكم ورحمة الله sunana habibu muhammad ahmad daga garin kano karamar hukumar kura